ina ID ɗinka ID ina aiki ɗinka ina pin ɗinka ina central ɗinka ina matros ɗinka ina bai gashi testimonial ɗinka ina bai to ina ina kwantos ɗinka bai ka duba ko komai a ciki amma ina gyatumarka yana bai ka duba waya a ciki gyatumar to ina ji dai na gwado shi a gida ba irin kuka nema ba hausa muke nema stupid da mantin daga wannan kan nashi kamar zuciya na san wannan ɗan iska ne ba ba haushe